hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 23 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 63 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abubakar ne zura'i addimashki wanda aka fi sani da suna Ibnu qayyim al shekul islam asani allah ubangiji ya gafarta mashi littafin zadul ma'at mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da al'amuran da suka shafi rayuwa da tafarki da tsare-tsaren ainihin wato gudanarwa da siyasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alaka shi da iyalansa da yadda yake gudanar da al'amuran mulkinsa da yadda yake bayar da fatawa da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa ko addini bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudana a kai. babu shakka malamai suna ma ibnu al-qayyim jinjina akan wannan aiki da yayi musamman saboda tarihi ya tabbatar da cewa ya rubuta wannan littafi ne alhalin yana nesa da kayan ayyukansa a matsayin shi na matafiya a ƙasar makka a inda ya je aikin hajji daga ƙasarsu ta ainihin wato dimashku sham allah ya saka mashi da alkhairi ibn lukayyim a cikin wannan karatu da muke yana bayyana mana kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata yana bayyana mana falalolin ranar juma'a wanda ta kaɗaitu da su saɓanin sauran ranaku za mu tashi akan inda ya ce asabi'a wal ishiruna wato falala ta ashirin da bakwai daga cikin falalolin ranar juma'a waɗanda ainihin suka zama ranar juma'a tana da su sauran ranaku ba su da wannan falala ya ce annahu qad fussira shahidu allazi aqsama Allahu bihi fi kitabihi bi juma'a daga cikin falalar ranar juma'a ana fassara ash-shahid wanda Allah ubangiji madaukaki ya rantse da shi a cikin alqur'ani mai girma ana fassara wannan shahid din da cewa ranar juma'a ne ma'ana faɗin Allah wa shahidin wa mashhud to shahid wasu malamai suna fassarawa da cewa ranar juma'a Allah yana rantsewa da ranar juma'a wasu kuma suna cewa mashhud din shine ranar juma'a shahid manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama haka aka rawaito waɗannan maganganu daga manyan malaman sahabbai da tabi'ai irin ibnu abbasin da aliyu da abdullahi dan umar da ikrima a cikin tabi'ai kamar yadda al-imamu tabari da qurtubi suka kawo a cikin littafansu wasu kuma suna cewa mashhud to ranan arafa ne shahid ranar juma'a waɗancan kuma su ce a'a shahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mashhud kuma ranar juma'a sai malam yace qala humayd ibn zanjawiya Haddasana Abdullahi ibn musa qala anba'ana musa ibn ubaida an ayyub ibn khalid an abdullahi ibn rafi' an abi hurairata ƙala. sahabi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace al-yawmul maw'udu yawmul juma'a al-yawmul da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce wal yawmil da ranan nan da aka yi muku alkawari ya ce yawmul kiyama to ranan alkiyama ake wal yawmul mashhud huwa yawmu arafa ita kuma ita ce rana arafa wa shahidu shi kuma lafazin ash-shahid yawmul juma'a ita ce ranar juma'a ma tala'at shamsun wala gharabat ala afdala min yawmil juma'a rana bata taɓa fitowa ko ta fada akan wani yini da ya kai falalan yinin juma'a ba fi sa'atun la yuwafiquha abdun mu'minun yad'u Allah fiha bi khairin illa istajaba a cikin ranar juma'a akwai ainihin wato wani lokaci wanda babu wani bawa da zai dace da wannan lokaci yana mai roƙon Allah wasu bukatu face Allah maɗaukakin sarki ya biya mishi wannan bukata ta alkhairi aw yasta'idhu min sharrin illa a'adahu minhu ko kuma ya kasance yana neman Allah ya tsare shi daga wani sharri face Allah ubangiji ya tsare shi daga wannan sharri wannan hadisi kamar yadda ka ji shi anan ya kawo mana shi daga malam Humaid ibn Zanjawiya amma wannan hadisin baya ga waɗannan wannan malami al-imam at ya fitar da shi a cikin kitabut tafsir na sunan dinsa haka kuma ibn kasirin ya kwararo shi a cikin tafsirinsa da al'imamu ainihin asuyuti a cikin durrul mansur da kuma ainihin al'imamul bai a cikin sunan wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa insha Allah malamai sun tabbatar da cewa hadisi ne hasan yana da kuma shawahid waɗanda suke ƙara mushi ƙarfi kafin mu je da nisa akwai matsala da muka tattauna a ƙarshen karatun da ya shuɗe na makon da ya gabata dangane da ingancin wannan dogon hadisi da muka ji daga ainihin littafin kitabun ru'ya na al'imamu abul hassan dara Kutani. babu shakka wannan hadisi malam albani dini ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib don haka waɗanda suka ce ya inganta sun fi ni gaskiya a cikin lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da sittin da ɗaya Allah Ubangiji ya samu dace warawahu al-harith ibn abi usama في مسنده الروح عن موسى بن عبيدة الإمام الحارث ابن أبي أسامة مي أينه المسند الكبير كنا wani babban malami ne daga cikin malaman ƙasar iraki wanda ya rayu ya karantar ya rasu a shekara ta 282 akwai littafin shi al-musnadul kabir al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo zawa'ir din wannan musnad a cikin littafin shi al aliya muna nan da shi a nan maktaban wallahu wallahi al-fadl babban malami ne malamin su ibnu abi duniya da su al-imam tabari da makamantansu Allah ya gafarta mishi shine al-imam al-harith ibnu abi usama akwai tarihin sa a cikin littafin sirr alamin nubala a cikin mujalladi na goma sha uku to wannan malami shi ma ya ruwaito wannan magana a cikin musnad ɗinsa daga ruhu daga musa ɗan ubaida wa fi mu'jamut tabarani hakanan a cikin mu'jam na al-imamu tabarani min hadisi muhammad ibn isma'il ibn ayyashin haddathani abi قال حدثني بمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال أبو مالك يتي qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ya ce al-yawmul maw'udu yawmul qiyama al-yawmul maw'ud ranar da aka yi wa mutane alkawari ita ce ranar tashin alkiyama washahidu yawmul juma'a shi kuma ash-shahidu ita ce ranar juma'a wal mashhudu yawmu arafa ita kuma yawmul mashhud ita ce ranar arafa wa yawmul juma'ati zakharahu Allah lana ranar juma'a Allah ya taskace ta ga mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa salatul wusta salatul asri sallah da ake ce ma salatul wusta da Allah ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta ita ce sallar la'asar wa qad ruwiya min hadith Jubair ibn Mut'im har ila yau an rawaito wannan hadisi ta hanyar Jubair da Mut'im wannan shine shahid da muke ishara <clears throat> na ainihin wato Abu musal ashari. ashari kaji shi duk da yake a cikin isnadin shi akwai Muhammad dan Isma'il dan Ayyash wanda malamai suna da maganganu akan tabbatar da ko rashin tabbatar da cewa ya ji hadisi daga baban shi isma'ilu dan Ayyash wannan hadisi al imamu ainihin wato ibnu Jaririn at-tabari ya fitar da shi a cikin littafin sa baya ga al-imamu tabarani shi kuma wannan shahid din na jubair dan mut'im al-imamu ibnu kasirin aka ce ya ruwaito shi kamar yadda al-imamu suyuti ambata a cikin tafsirin sa na ad-durrul mansur bit tafsiri fi tafsiri bil ma'sur wallahu ta'ala a'lam a takeice dai wannan riwaya ta tabbata wajen fassara ma'anan shahid ranan juma'a mashhud ranar tashin alkiyama waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya rantse da su wa shahidin wa mashhudin to kaji ma'anarsu daga ainihin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ingantaccen isnadi insha Allah qultu ni malam ibnu qayyim al-jawziya sai nace wadh-zahiru da yake bayyana gare ni wallahu a'lam amma Allah shi ya fa sanin daidai annahu min tafsiri abi huraira cewa wannan fassara da aka fassara shahidin ranar juma'a mashhudin ranar alkiyama to abu huraira shine ya wannan fassara in ji malam ibnu qayyim al-jawziya faqad qala al-imam ahmad haddathana muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'bah qala sami'tu ali ibn zaid wa yunus ibn ah, ibn ubayd yuhaddithani an ammar maula bani hashim imam shu'ba yace naji ali dan zaid da yunusa ɗan ubaidin suna ba da labari daga ammaru wani bararren bawa na banu hashim an abi huraira shi kuma daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira amma ali ibn zaidin farafa'ahu ila nabi shi dai ali dan zaidu sai ya ɗaukaka hadisin yace abu huraira ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wa amma yunusu falam ya'ud falam ya'adu aba hurairata shi kuma yunusa baya ƙetare abu huraira annahu qala a riwaya yunusa ya ce abu huraira ya ce a riwaya aliyu dan zai shi kuma ya ce abu huraira ya ce annabi ne ya faɗi wannan magana fi hadhihi aya game da faɗin Allah wa shahidin wa mashhud qala ash-shahidu yawmul qiyamah wal mashhudu yawmu arafa wal maw'udu yawmul qiyamah yace wa shahidin wa mashhudin nan ash-shahid ita ce ranar juma'a al-mashhud ita ce ranar arafa al-yawmul maw'ud kuma ita ce ranar al-kiyama wannan hadisi al-imamu ahmad ya fitar da shi da al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin littafin musaddarak da isnadoji guda biyu marfu'an wa mawqufan marfu'in akwai ainihin rauni a cikin sa saboda raunin wannan mutum mai suna aliyu dan zaid amma shi kuma mawqufin isnadin shi tabbatacce ne dan haka al-imam ibnu qayyim al-jawziya ya rajjahantar da ya karkata zuwa ga cewa riwayar ta fi inganci a matsayin fassarar sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda wallahu ta'ala a'lam sai malam yace as-samina wal 20 falala ta 28 daga cikin falalolin ranar juma'a annahu al yawm da. تفرغ منه السم... تفرغ منه تفرغ منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن إيه؟ تفزأ نعم اليوم أنه اليوم الذي تفزأ رانا تي wadda ake samun firgita منه daga wannan rana ana firgita da ranan suwaye masu firgita as-samawatu wal ardu wal jibalu sammai da ƙasa da duwatsu wal biharu da koguna wal khala'iqu da dukkanin sauran halittu ƙwari da dabbobi da tsuntsaye kulluha gabaki ɗayansu suna firgita an aka ce yau juma'a illal insa wal jinna in banda dan adam da aljan farawa abul jawabi an ammar ibn zuraiq an mansur an mujahid an ibn abbas qala ibn abbas yace ijtama'a ka'ab wa abu huraira ka'ab al-ahbar da sahabi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda sun zauna a wani majalisi fa qala abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai abu huraira ya ce manzon Allah ne ya faɗi wannan magana cewa inna fil juma'ati la sa'a la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allah fiha khairar dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci wanda duk bawa musulmi in ya dace da wannan lokaci ya roƙi Allah bukatunsa na alkhairi a nan duniya da lahira to Allah zai biya mishi wannan bukatu faƙala ka'abun sai kabu ya ce ala uhaddithukum an yaumil juma'a shin bana baku labari game da ranar juma'a ba innahu kana idza innahu kana yaumil juma'a yace duk ran da aka ce yau juma'a fazi'at lahu samawati wal ard gaba ɗaya sama da ƙasa sai su shiga cikin rudu da tashin hankali wal jibalu hakanan duwatsu wal biharu hakanan koguna wal da sauran halittu kulluha gaba ɗayan su illa adama wa shayatin in banda dan adam da shedanu su kam suna cikin aminci za su ci gaba da harkokin da suka saba wa haqqatil mala'ika wa haffatil mala'ika bi abwabil masajidi sai mala'iku su zo su kewaye kofofin masallatan juma'a fa yaktubuna al-awwala fal awwala suna rubuta sunan wanda ya fara zuwa daga nan kuma wanda ya fara zuwa hatta ya kharuja al-imam har zuwa fitowar liman wa hikka fa idza kharaja al-imam tawau suhufahum idan imami ya fito liman ya fito sai su rufa takaddunsu na daukan attendance wa man jaa ba'da wa man jaa ba'da ko wa man jaa ba'du jaa li haqqillahi wanda duk ya zo bayan haka to ya zo ne dan Allah wali ma kutiba alaihi ya zo ne kuma dan an wajabta mashi sallah amma bai da wani bonus wa yahiqqu ala kulli halimin an yagtasila fi wajibi ne akan duk wani balagagge yayi wanka ranar juma'a ka salihi min aljanaba irin wankan da yake yi in ya samu janaba was sadaqatu fihi yin sadaka ranar juma'a afdalu min as-sadaqati fi ya ayyam yafi yin sadaka a cikin sauran ranakun mako walam tatlu ash-shamsu walam ash-shamsu walam tagrub ala yawmin ka yawmil juma'a da dai rana bata taba fitowa ko ta fadi a wani wuni da ya kai darajar juma'a ba qala ibn abbas abbas da ya gama bada wannan labari sai ya ce hadha hadisu ka'ab wa abi huraira wa ana ara ya ce wannan labari ne da ya faru nake baku an tattauna wannan fira tsakanin abu huraira da ka'abu dan aini da ka'abul ahbar wa ana ara ni kuma ina zaune ina saurare sai ya kara ya ce man kana li ahlihi tibun an massa minhu yawma idh ma'ana wa ana ara man kana li ahlihi tib an ya massa minhu yawma idin duk wanda yake da turare a gidan shi to bayan yayi wanka kuma ina ganin ya ƙara da sanya turare wannan hadisi idan mun tuna an karanta shi a baya kuma takhrijin shi ya gabata cewa riwaya riwaya ce ingantacciya insha Allah wa fi hadisi abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallama لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة رانا باتا فتوى كوتا فادي akan wani wuni da ya kai darajar ranar juma'a wa ma min dabbatin illa wa hiya tafza'u li yawmil juma'a illa hadhain as min al-jinn wal ins babu wata dabba sai ya zama tana firgita ranar juma'a in banda waɗannan mutane halittu guda biyu dan adam da aljani wa hadha hadithun sahihun al-imam ibn qayyim al-jawziya yace wannan hadisi ne ingantacce shi ma ya gabata a baya Wazalika, Anna, annahu al-yawm allazi taqumu abin da ya sa halittu gaba ɗaya suke shiga cikin tashin hankali saboda ranar juma'a rana ce da suke da labarin cewa a wannan ranar ce za a tashi alkiyama wa yutwal alam kuma za a naɗaiɗaye wannan duniya wa tukhrabu fihi dunya a wannan rana ta juma'a ne za a rugurguza duniyar nan da muke ciki za a lalata ta wa yub'asu fihi nasu ila manazilihim kuma a ranar juma'a ne za a tashi mutane su tafi zuwa masaukansu min aljannati wan nar ko dai zuwa ga aljanna ko zuwa ga wuta Allah ka tsare mu daga wuta at-tasi'a wal 20 gaba ta 29 daga cikin falalolin juma'a annahu al yawmul ladhi dakharahu Allah li hadhihi al-umma ranar juma'a ita ce ranar da Allah ubangiji madaukakin sarki ya taskace ta ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama wa adalla anhu ahlul kitabi qablahu Allah ya batar da ahlul kitabi ba su samu suka kai ga wannan rana ba duk da sun rayu kafin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kama fi sahihi kama yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim min hadisi Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Matsala ati shamsu wala gharabat ala yawmin khairin min yawmil juma'a rana bata taɓa fitowa ko ta fada akan wani wuni da ya kai darajar juma'a ba hadanallahu lahu Allah ya shiryatar da mu zuwa ga juma'a wa dallan nasu anhu yayin da sauran mutane gaba ɗaya suka ainihin ɓace daga barin juma'a wannasu lana fihi taba'un duk wasu mutane waɗanda ba musulmai ba to suna bin sawun musulmai ne dangane da al'amarin juma'a huwa lana juma'a ta mu ce walil yahudi yawmus sabti walin nasara yawmul ahadi yahudawa su kuma da suka bacewa juma'a sai suka ainihin samu asabar su kuma kirista suka bace suka samu lahadi wa fi hadisin akhara zakarahu Allahu lana ya zo da lafazin dakhara wato Allah ya taskace zakara Allah ya sanya shi ya zama arziki gare mu ya zama wadata da falala a gare mu wa qala al-imam ahmad haddathana ali ibn asim an husayn ibn abdurrahman an umar ibn qais an muhammad ibn al-ash'as daga muhammad an muhammadi ibn al-ash'as daga muhammad dan al-ash'as wannan muhammad dan ash'as za mu ji cewa shi ne matsalar wannan isnadi duk da kuma shi ma amintacce ne da aka hadisi ne Hassan, amma dukkan sauran mazajen aliyu dan asim husaini ɗan abdurrahman da umar ɗan qais waɗannan isnadin to isnadi ne wanda yake a haka Za ka iya cewa gaba ɗaya fiqat ne rijalu muslim haza isnadun Rijalu rijaluhu rijalu muslim ghaira in banda wannan Muhammad dan al-Ash'af kuma shi ma Ibn Hibbana ya ainihin kawo shi a cikin kitabu Siqat da haka shi ma amintacce ne insha Allah kenan isnadi ne jayyidi malamai sun tabbatar da kyautatuwar wannan isnadi da nagartarsa wannan mutum mai suna Muhammad dan Ash'af jikan sahabi ne abu bakar siddiq Allah ya ƙara masa yadda mamarsa ita ce ainihin wato ummu farwa yar gidan ainihin abu kuhafa kanwar sayyidina abubakar kenan ma'ana sayyidina abubakar kawun shi ne yana da yar uwa mai suna ummu farwa kanwar sayyidina abubakar ita ta haifi wannan mutumi an kashe shi a cikin fitintunin da aka yi na zamanin muktar dan ubai ɗaya daga cikin waɗannan takadarai da suka kawo matsala a zamanin gwamnatin farkon gwamnatin banu umayya lokacin da ake ta rigingimu tsakanin su marwanu dan hakam da su abdullahi dan zubair to wannan mutumi a cikin wannan fitina a kashe shi Allah ya gafarta mishi daga ainihin kanwa ubansa Aisha radiyallahu anha ko kuma a ce cousin ɗinsa kenan ko tunda kanin ubansa shine kanin wato wan uwarsa shine sayyidina Abu Abubakar din kan shi yace baina ana inda nabi sallallahu alaihi wasallama Aisha tace ina zaure tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idista azana rajulun minal yahudi sai wani mutum daga cikin yahudawa ya zo ya nemi izinin zai shigo fa'azina lahu maza Allah ya bashi izinin ya shigo faƙala sai ya ce samu alaika wato yi manzo Allah muguwar kalma dama yahudawa na daga cikin aikinsu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna juya kalmomi daga mafaɗarsu kaga samu guba kenan wato cuta ta tabbata ga ainihin wanda ake wa wannan yana so ya aibata manzan Allah yana manzan Allah muguwar magana qala annabi sallallahu sai manzan Allah ya ce wa alaika yace kai ma haka ma'ana irin abin da kai kai ma haka qalat sai Aisha ta ce fa fahimtu fahamamtu an atakallama sai ne nufin nayi magana qalat thumma dakhala thaniya ban yi magana ba a karo na farko sai ya sake shigowa wannan mutumin faƙala misla zalika ya faɗi irin wannan magara. ya sake cewa assamu alaika qalat tace faƙultu sai nace bal samu alaikum tace guba da bala'i ya dai tabbata akan ku wa ghadabullahi Allah ya tabbatar da fushin shi akan ku ikhwanal qirada wal khanazir ya ku yan uwan birai da aladu waɗanda aka mai da iyayensu da kakanninsu birai da aladu ma'ana ta fara fomin kenan tana zuba mashi bakaken maganganu a tuhayyuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama bima lam yuhayyihi bihi Allah azza wa jalla yanzu kunan da rashin mutunci sai ku dinga manzon Allah gaisuwa ba irin wanda Allah ya mishi ba qalat fa nazara ilayya tace sai manzon Allah ya kalle ni fa qala ma yace me kenan kuma Aisha wani irin rashin tunani ne wannan kike yi inna allaha la yuhibbul fuhsha wala tafahusha Allah baya son alfuhusha mugun aiki shine alfuhush abinda ɗabi'ar mutane ma tana kyamashi zunubi ko ɓata ko ɓarna, wadda a ɗabi'ance ma ana kyamashi shine kamar zagi da sakin baki da cin mutuncin manya da zina da shan giya da tambele da ire-irensu a ɗabi'ance ma lafiyayyen ɗabi'a tana kyama wannan abu shi ake ce ma alfuhush wa tafahush tafahush kuma shine ma'ana bayyana alfasha takallufin alfasha ƙoƙarin da ƙarfin tsiya sai kayi mugun abu ko da baka samu hali ba shine ma'anan at-tafahush in ka ƙara ta'un li'anna ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'ana idan da aka kara wani harafi a jikin kalma a larabci to wannan harafin yakan zo da ƙarin ma'ana ne daga cikin ƙare-ƙaren ma'ana da ake baiwa ta'un irin wannan a lafazin ainihin tafa'ul akwai ainihin at-takalluf wa tazahur ma'anar takalluf shine ɗaukan wa kai abin da aslan a ɗabi'a ba halinka bane ba yadda kake bane yin abin da yake ya saba wa ɗabi'a ka ko neca ɗinka shine at-takalluf wa tazahur sayyidina rasulullahi ya ce da Aisha Allah maɗaukakin sarki baya son alfasha ba kuma ya san ƙoƙarin bayyana alfasha Kalu ƙaulan sun faɗi zance fardadnahu alaihim muka mai musu da irin wannan zancen falam ya durrana shay'an ba su iya cutar da mu da komai ba wala zimahum ila yawmil qiyama abinda muka mayan musu kuma zai lazimce su har zuwa tashin alkiyama kaga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalli yahudu ka gani har yanzu me suka tsina na a duniya wahala kawai suke sha da tsoro duk da sun fi kowa arziki da ƙarfin mulki da makamai da sanin kimiyya da fasaha amma sun fi kowa shan wahala a duniya suna rayuwa cikin tsoro da kunci da mabayyanin talauci duk da suna da arziki kullum su ne kashe kansu su ne shan ƙwayoyi su ne kwana cikin tsoro yanzu a falastini suke da makamai suna da han makaman kare dangi amma suna jin tsoron yara masu jifa da dutse Kullum cikin tsoro suke suna ta gayyato turawa da amurkawa da ƙungiyoyi na duniya su taya su yaƙi da 'yan yara waɗanda suke da duwatsu dutse ordinary dutse saboda Allah ya riga ya cire albarka a cikin al'amarinsu yahudawa suke tafi da arzikin duniya a yanzu suke juya siyasar duniya suke juya tattali amma za ka ga suna yawo ne da gajerun wanduna da 'yan riguna ɗagaggu kamar almajirai ba su samu su more dukiyar da arzikin ba su samu su ci abincin da suka noma sai dai su siyar su taskace kuɗin idan kuma kunci ya musu kunci su sha kwaya su bugu su yi maye ko su kashe kansu haka kullum rayuwar su take saboda wannan addu'a da manzon Allah ya musu ta riga ta bi su yace kuma za ta bi su har ranar alkiyama innahum la yahsuduna ala shay'in yace ba sa mana hassada akan wani abu kama yahsuduna na alal juma'ati allati hadana Allah laha kamar da suke mana hassada akan juma'a da Allah ya shiryashe mu zuwa ga samunta wa dallu anha su kuma suka bace daga juma'a wa alal qiblati allati hadana Allah laha kuma suna mana hassada da baƙin ciki akan alƙiblar Ka'aba da Allah ya bamu wa dallu anha su kuma suka ainihin ɓata ba su samu alƙibla ba wa ala qaulina khalfal imami amin sannan suna jin baƙin ciki idan muna sallah a bayan liman in ya gama fatiha suka ji mun ce amin ba karamin bakin ciki suke ba duk wanda kaga yana kin wannan abubuwan ko to alama ne akan yana da jinin yahudanci jama'a wanda da yake kin musulmi saboda suna ibadar juma'a yana jin haushin juma'a wanda da yake kin musulmai saboda Allah ya ba su alƙibla yana kyamun zuwa maka bai sanya ja ambaci ka'aba ko kuma baya son ya ji an faɗi amin ko ina ya amsa ko to wannan yahudi ne yahudi ne jama'a kuma tsinanne ne ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace wannan hadisi kamar da malai ya faɗa al-Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa insha Allah wa fi sahihaini min hadisi Abi Hurairata عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم a cikin littafin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira hatidus sahaba radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yace nahanul akhiruna mu ne muka zo na ƙarshe a lissafin al'ummomi as-sabiquna yawmal qiyama amma mu ne akan gaba a ranar alkiyama bai da annahum utul kitaba min qablina duk da ike fa an ba su littafai su yahudu da nasara kafin mu amma wannan bai sa ranar kiyama su zama a gaban mu ba wa utinahu min ba'dihim mu kuma an ba mu littafi ne bayan su fa hadha yawmuhum allazi faradallahu alaihim fakhtalafu fihi wannan juma'a ita ce ranar da Allah ya ce su neme ta su ta ibada sai suka yi sabani wasu su ce kaza ne wasu su ce kaza ne shikenan sabanin kuma ya samo asali ne daga kokarin da suka yi na lissafi na kashin kansu game da bayyana ranakun nan da Allah ya ce ya halicci sammai a cike da ƙasa a cikin kwanaki shida ƙoƙarin tantance ina ne farko ina ne ƙarke ina ne kaza ina ne kaza a nan suka samu ɓarna wajen lissafin sai suka ɓace daga barin ranar fadana Allahu lahu sai Allah ya shiryatar da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan rana fannasu lana fihi taba'un mutane suna bin sawunmu ne kowa a bayanmu yake wan nasara al yahudu gadan yahudu sai gobe asabar wan nasara ba da gadin su kuma kirista sai jibi ranar lahadi duk suna tunanin wai ranaku ne waɗanda suka dace da ranaku mafiya daraja a mako wannan hadisi shi ma ya gabata takhrijin shi kamar yadda malai ya faɗa al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fi baida lughatani a cikin lafazin baida akwai ainihin wato eh, abin nan dialect guda biyu akwai lahaja biyu bilba'i a ce baida da harafin ba'un a farko wahiyar mashhura shine ya bugari wa maida bilmim ana iya cewa kuma maida bilmim maimakon baida yadda ka san dai ana samu haka a dukkanin yarurruka akwai lafuza da dama da ake fada sai zama ana fada a canza wani harafi amma bai shahara ba funtuwa kuma akan ce huntuwa ko da h maimakon f haka shayi kuma wasu kan cire s din su ce hayi ko ya suke faɗa ne kuma shi ma hausa ne kawai dai ba shi ne shahararre ba ina bata mun gane wannan to irin wannan ne akwai baida ita ta shahara sannan kuma akwai maida na? hausa ne inda hausawa suna faɗa kanawa hausawa ne hausawa ne suna faɗa da haka hausa ce haka wannan irin na hanyar jos nan eh, mutanen eh, saminaka da sauransu wanda ba sa faɗan abin nan wannan ah, ka ka muka suka ba sa faɗa sai dai su ce mu kawai su cire wancan su da su zo da mu zo hausa ce na fara mun gano na jama'a a ilmanci hausa ce inda hausawa suna yi yawwa in dai hausawa ne su kuma suna faɗa ko to a wasa ce ku daina kyaran junan mu akan yare jama'a a ilmance a linguistics haka yake duk abin da masu yaren suka yadda a faɗa ko to daidai ne inda ma sai a bambance to mutanen wuri kaza ga yadda suke faɗa mutanen wuri kaza ga yadda suke faɗa lafazi kaza ya fi yaduwa saboda masu amfani da shi sun fi yawa ko sun fi rubuce-rubuce ko su suke da midiya ko su ne suke da ilimi sai ya fi yaduwa fiye da ɗayan ta yiwu an bincika an bincika ya zama ɗayan shine asali mai kyau yes yanzu kamar turanci ne na ingilishi turancin america da turancin da ake yanzu a ingila ana ganin wanne ne ake cewa standard ba na ingila ba to na american kuma shine asali saboda wanda suka kai na america daga ingila suka ɗauke shi suka kai shi america a nan ingilan kuma ya ta canzawa ya ta canzawa a can ko bai canzawa haka tarihi ya tabbatar da irin shi ake a ingila amma saboda ingila shine tushe kullun yana samun tatawur akwai abin da suke cewa linguistic development a tatawur lugawi a ta samun tatawur tatawur har yanzu bayan shekara 2000 da wani abu ya canza daga yadda yake amma kuma a can har yanzu ana yin ana faɗan wannan RR da suke karke har yanzu amurkawa suna faɗan shi da ka kai da kake turancin america na da ne ba na yayi ne a ka'ida eh na american shine na da su wanda suke na yan na american ba suna ganin wai suna yin na zamani bane na yayi go to tsoho ne a tarihance ko kun fahimta dan shine asalin atikin da bai canza ba din wancan na ingila ya ta canzawa ne ya canza yanzu kuma ana ganin wai shine na kauye shine na da saboda lura da cewa ingila ita ce tushen ingilishi an yi kaura ne aka je america aka yi musu wallahu ta'ala alam almuhimmu dai shine baida da maida duka harshen larabci ne hakaha abu ubaidin al'imamu abu ubaidin alƙasim ibn sallamin kenan ya hakaito waɗannan lafuzza wa fi hadhihi kalima qawlani akwai ma'ana biyu game da ma'anar kalmar baida ahaduhuma annaha bi ma'ana ghayyar na farkon su shine ma'anar shi shine ghaira annahum ghaira annahum duk da yake su din wa huwa ashharu ma'aniha shine ma'ana mafi inganci haka duk malamai suka fassara kama al-imamu al-qadi iyad a cikin sharhin muslim da al-imamu ibnu al-jawzi a cikin littafin shi na ainihin wato abin nan na na garibul hadith da al-imamu al-hafiz ibnu al-athir a cikin littafin an-nihaya fi garibul hadith wal asar haka dukkanin suka fassara wannan kalma da cewa ma'ananta ghairu ne wasani ma'ana ta biyu bi ma'ana ala sai ka ce kenan ala annahum utul kitaba wa anshada abu ubaidin shahidan lahu abu ubaidin ya kawo shahidi ga wannan ainihin ma'ana yace amdan fa'altu bai baida anni ikhalu law halaktu lam taraini amdan fa'altu da gangan na aikata zaka wannan abin da kike jin haushi na akai da anni ikhalu tare da cewa ni ina jin a jikina law halaktu lam taraini inda na mutu ma ba za ki ganni ba ma'ana inda na mutu ba za ki ganni ba na ki aibata ni ki zage ni akan abin da aikata wani mawaki ne yake faɗa mata shi wannan magana wannan baiti ya cikin littafin al-lisan lisanul mizan kuma haka a cikin littafin ibn hisham al-mughni da kuma ainihin littafin sharh shawahid na mughni na al-imam al-baghdadi as-salasuna taranni taf'ali min ar-rani ko an tarinni ba za ki tsaya kina wannan ifata ifacen ba ne Ah, eh, eh, inda na mutu ba za ki kuka ba asalasuna gaba ta talatin annahu lahi min ayyamil usbu cewa ranar juma'a zababbiyar rana ce a wurin Allah a cikin ranakun mako kama anna shahara ramadana khiratuhu min shuhuril am kama yadda ranar ah, watan ramadan to zababban wata ne daga cikin watannin shekara wa lailatul qadri khiratuhu min al-layali kamar yadda kuma daren lailatul qadri zababban dare ne a cikin daren raku na shekara wa makkatu khiratuhu min al-ard kamar yadda kasar makka zababbiyar kasa ce a cikin duniya wadda Allah ya zaba wa muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khiratuhu min khalqi kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama zababban bawa ne daga cikin halittun Allah gaba ɗaya bal zababban zababban bayi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirat wal ula qala adam ibn abi iyas haddathana shayban abu muawiya an asim ibn abi najudi an abi salih an ka'ab al ahbari daga ainihin ka'ab al ahbari daga asalin isnadin daga malam adamu dan abi iyas al-imamu al-adamu dan abu iyasin malamin su imam al-bukhari kenan adamu dan abu iyasin al muhaddisu askalana babban malami ne da ya rayu a ƙasar askalana ta cikin Falasɗinu ba ta misra ba wani malami ne mai tsanani akan yan bid'a yana da ainihin fiqhu da ilimi yana da kissa shahararriya tsakanin shi da ainihin wato yan bid'a akan khalqul qur'an akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn Salihin? wanda aka fi sani da suna katibul laif shahararren mai riwaya ne na hadisi duk da yana da rauni aka je aka samu malam adamu dan abi iyas aka ce wane ya ce a gaishe ka ma'ana sa abdullahi dan salih katibul layth ya ce a gaishe ka ya ce kuma yin mishi da gaisuwar shi ku ce ba na amsawa kuma ni ban ce a gaishe shi shi algata malam me ya zafi ya ce ku ce ba bana gaishe shi bana amsa gaisuwar shi saboda na samu labarin yana cewa alkur'anu makhluqun qur'ani halitta ne sai aka ce ai ya tuba daga wata malam ya dawo daga wannan yace to shikenan alhamdulillah yanzu kan na karba ku gaya mushi ni ma ina gaishe shi annan ya rubuta wasiƙa ya ce a kai ma imamu ahmad a same shi a gidan yari lokacin yana kulle a gaya mushi ga sakon shi na ainihin wato taya murna akan falalar da allah ya yi mushi na jibinta sunna da yayi da ainihin tana mushi cewa wannan aiki jihadi ne da ƙara ba shi haƙuri kan jarrabawar da yake ciki kisan na nan a cikin littafin tarihu madinati bagdad na al al hafid al-khatib al al-bagdadi da kuma littafin siru alamin nubala na al al al-hafid abu abdullahi az-zahabi Allah ya gafarta musu gaba daya babban malami ne wannan a zahiri daga littafin kitabul ilmi kenan suna littafin shi ya rasu hijirar shekara 221 babban malami ne Allah ya gafarta mishi al-Imam al-Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i sun riwaya hadisi daga gare shi a takaice yace daga Ka'ab al-Ahbari qala Ka'ab yace inna Allah azza wa jalla ikhtara ash-shuhura Allah madaukakin sarki ya zabi watanni wa ikhtara shahr ramadana a cikin watannin sai ya sake zaben watan Ramadana, wa ikhtara al-ayyama wa ikhtara yawm al-jum'a a cikin ranaku kuma ya zabi ranar juma'a waxtarar layali waxtarar lailatar kadiri a cikin daren rafu kuma sai ya zaɓi daren lailatar kadiri waxtarar sa'ati a cikin lokuta kuma na auyin wuni waxtarar sa'atar salati sai ya zaɓi lokacin da ake yin salloli wal juma'atu ka gade ita juma'a tu kaffiru ma baina ha wa baina juma'atul ukhra Wata zidu salasan tana sa a gafarta wa mutum laifukan da ya yi tsakanin wannan juma'a da ɗayar juma'ar da ma ƙarin bonus na kwanaki uku wa ramadanu kaftiru ma bai na huwa wa na ramadana watan ramadana kuma yana sanyawa a gafarta wa mutum zunuban da ke tsakanin ramadana da ɗayar ramadan ɗin na bara kenan wal hajju aikin hajji kuma kaftiru ma huwa bai na hajji yana sanyawa a gafarta mutum tsakanin shi da wani aikin hajjin da yayi wal umratu tukaffiru ma bainaha wa bainal umra umara kuma tana sa a gafarta mutum zunuban da ya tsakanin wata umara da wata wa ya mutun rajul bayna hasanataini dan haka mutum yakan rayu har ya mutu tsakanin ayyukan lada guda biyu hasanatin qadaha aikin ladan da ya riga ya aikata wa hasanatin yantadhiruha ya'ani salataini da kuma wani aikin lada da yake jira ma'ana sallah wadda zai yayi wannan sallah yana jiran wata sallah to in ya mutu a wannan lokaci ya mutu tsakanin ayyukan lada guda biyu wato saffadu shayatinu fi ramadana ya ce shaidanu kuma ana sanya su cikin mari a sa musu sasari a ɗaure su cikin watan ramadana wato gulaku abuwabun nari sai a rufe kofofin wuta wato fitahu fihi abuwabul janna a buɗe kofofin aljanna wa yuqalu fihi sai a dinga cewa ya baghi alkhairi halumma ya wanda yake neman alkhairi taho ka aikata ramadanu ajma watan ramadanu ya tattara dukkanin kofofi da ainihin mabuɗe na alkhairi wa ma min layalin ahabbu ila Allahi al'amal fihinna min layalin ashir babu kuma wasu darare waɗanda Allah yake so a aikata aikin alkhairi kaman waɗannan dare ku guda goma na farkon watan ainihin wato muharram kenan ko wa layalin ashir waɗannan dararraku na ainihin watan muharram farkon muharram daga ɗaya ga wata zuwa ranar goma ga wata muharram ne ko zulhijja zulhijja alhadiya suna sai kuma gaba ta talatin da ɗaya daga cikin falalar ranar juma'a har yanzu bai gushe ba yana kawo mana waɗannan falaloli ba zai tike ba sai ya kawo mana falala ta ainihin talatin da uku ina jin ita ce ta ƙarke da haka an kusa ƙarke kenan ko annal mauta tadnu arwahuhum min quburi cewa matattu bayin Allah da suka rigaye suka mutu to rayukansu suna kusanto kaburburansu ranar juma'a wa tuwafiha su zo su haɗu da kabarin fi yawmil juma'a rayukan suna dawowa su kawo majukkunan ziyara a ranakun juma'a fa ya'rifuna zuwarahu wa man yamurru bihim don haka mutanen da ke cikin kaburbura a ranakun juma'a suna sane da waɗanda ke kai musu ziyara da waɗanda suke wucewa ta cikin makabartu ko gefen makwantansu wa yusallimu alaihim da wanda yake wucewa ya musu sallama ya ce assalamu alaikum dara ƙomin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun kaza kaza kaza kaza to duk suna gane wane da wane wa yalqahum fi dhalika al-yawmi aktharu min ma'rifatihim bihim fi ghairi min al-ayami da wanda yake zuwa ya gamu da su a wannan rana fiye da ganewa da sanin da suke yi na mutanen da ke zuwa makabartu su ziyarce su a ranakun da ba juma'a ba fa huwa yawmun taltaqi fihi al-ahya'u wal amwat wannan rana ce da ake samun gamuwa tsakanin mutanen da ke raye da waɗanda suke cikin ainihin kaburbura matattu wa idza qamat fihi as-sa'atu don haka idan aka tada alkiyama ranar juma'a iltakal awwaluna wal akhiruna sai a samu gamuwa tsakanin mutanen farko da mutanen karken duniya ma'ana mutane suka rayu a waɗannan zamunna da zamunnan kafin yanzu da wanda za su zo a bayan yanzu to dukkaninsu za su haɗu ranar alkiyama a burbushi guda ɗaya ubangiji Allah ka sa mu tsira wa ahlul ardi wa ahlus sama a samu gamuwa tsakanin bayin Allah da ke sama mala'iku da annabawa da siddiƙai da shahidai da sauran waɗanda Allah ya ba su falalar su kasance tsakanin illiyina sai su samu gamuwa da su da ahalul ardi da sauran bayi waɗanda suke nan ƙasa war rabbu wal abdu ranan juma'a idan an tashi alkiyama za a gamu tsakanin bawa da ainihin ubangiji Allahu akbar wal amilu wa amaluhu za kuma a gamu tsakanin wanda ya aikata wani aiki da kuma ayyukan da ya aikata duk waɗannan gaɓoɓi akwai ayin alƙur'ani da hadisai da suke tabbatar da haka wal mazlumu wa zalimu za a gamu tsakanin wanda ya cuta wanda ya zalunci wanda ya ci amana ya cuci marayu wanda ya kisan kai wanda ya kazafi wanda ya gulma duk wanda ya cuci wani za su gamu da wanda ya cuta sawa'un wannan cuta a cikin mutuncin shi ne aka cuce shi ko rayuwarsa ko addininsa ko aka kashe shi ko aka zalunce shi ko aka mai kazafi ko aka mai sata duk wani abu da yake matsayin cutarwa a addinance wanda da ya cutar da wani za su gamu gashi ga wanda aka cuta din washamsu wal qamaru za a haɗu tsakanin rana da wata a nan duniya rana da wata ba sa haɗuwa ko kullun fi falakin yasbahu kowanne suna cikin wani ainihin mazaunai da Allah ya tsara musu suna ta tafiya amma ranar alkiyama za su game da juna walam yaltaqiya qabla zalika qattu da dai rana da wata ba su taba haduwa ba kafin wannan lokaci wa huwa yawmul jam'i wal liqa ita ce ranar gamuwa da ranar tara kowa a taron alkiyama wa lihadha yaltaqi nasu fihi fid dunya akthara min iltiqa'ihim fi ghairi dan haka ne a ranar juma'a a nan duniya mutane suke gamuwa a wuri ɗaya su ibada fiye da gamuwarsu a sauran ranaku dan ana kwatanta musu lahira ne sallar juma'a da ake yi wato samfur ne na cewa za ku gamu ku da yawa haka a wuri guda duk wani masallaci na juma'a bisa al'ada ya fi masallatai na hamsu salawat cika ko za a gamu wanda ba kwa gamuwa da shi sai mako sai ku gamu da shi a juma'a ku gaisa wani kun dade da amininka da da wanda ke bin ka bashi da wanda kuke gaba da wanda kuke fada da wanda kuke wa juna raddi da wanda ba kwa shiri da wanda ya kasa ka a neman aure kowa ka gamu da shi a ran juma'a ba haka bane za a tare gaba ɗaya wanda kake kauna ka bari ya ganka wanda baka kauna ya ganka saboda bashi ko ta jikakkiya ka sabule ka gudu ko to wannan juma'a tana tana maka cewa ranar alkiyama juma'a ce irin wannan kuma za a sake gamuwa a wuri ɗaya da dukkanin halittu da haka kowa ya shiga taitayin shi kenan Allahu akbar ya ce huwa yawmut talaq ranar juma'a babu shakka ranar gamuwa ce jama'a ku ji irin wannan karatu irin na malaman salaf jama'a a ina za ka ji irin wannan ilimin in ba a wurin su al'imamu ibnu qayyim al-jawziya ba alherin Allah ya kai gare su Allah ya gafarta musu sai ce kala abu tayyahi yazid ibn humayd sai zai kawo mana ainihin magana wanda zai daure wannan maganganun da yayi musamman maganganun farko game da cewa rayuka da jukkuna na matattu suna gamuwa ranar juma'a domin duk mutumin da ya mutu idan bawon kirki ne na kwarai hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim za a ɗaukaka ran shi zuwa wani wuri a sama Allah ka samu a ciki idan kuma kafiri ne ko munafiki ko wani wanda Allah ya yi nufin ya jarabce shi da azaba kabari shi kuma za a saukar da ran shi zuwa wani karkashin ƙasa a cikin wani gidan yari inda ake ajar rayuka wanda suke da matsala ubangiji Allah ka tsare mu daga wannan waje to amma ranar juma'a ana ba su dama su rayukan su zo su gamu da jukkuna cikin hikima Allah da tsarin Allah ma'ana jama'a abin da ke faruwa fa a bayan mutuwa barzahu wata rayuwa ce mai zaman kanta kuma kowa ya bi a hankali zai je ya ma'ana ka yi abin da za ka je ka ga mai kyau kawai babu wani gaggawa ina fata mun gane wannan bari mu ji ainihin hujjar zai kawo mana daga abu tayya ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin sigaru tabi'ina sunan shi yazid ibn humaydin ce kana mutarraf mutarrif ibn abdullah akwai mutarrif ibn abdullah ibn shakhir babban tabi'i ne yana da hadisai a cikin gaba ɗaya kutubu sitta yana daga cikin manyan malamai a ƙasar kufa waɗanda ba su shiga fitinar ainihin ibn al-ash'as ba akwai wannan mutum abdurrahman ibn al-ash'as wanda ya jawo fitintunu da aka dinga kashe mutane wajen shekaru takwas tsakanin shi da gwamnatin sa hajjaju ta bani umayya sanannen abu ne a cikin tarihin musulunci to wannan malami yana daga cikin ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka tsira daga wannan fitina shi da muhammadu ɗan sirina domin galibin malaman ƙasar kufa daga cikin alarammomi da malaman hadisi da malaman fiƙihu da malaman islamiyya sun samu kansu a cikin wannan fitina ‘yan uwa su kuma su karanta littafin albidayatu wa nihaya na limamu hafiz ibn kasir dimashki ya tattauna wannan mas'ala ya kwararo sunayen malamai da dama wanda suka shiga cikin wannan rigima irin sa'idu dan jubair irin sa abdurrahman ibnu abi laila da makamantansu malamai ne manya ana ganin girmansu da ilimin su amma sun samu jaraba ta ainihin shiga wannan fitina wannan bawan Allah mai suna mutarrif dan abdullahi babban tabi'i ne mutumin kirki ne ya zo a cikin tarihi shi cewa Allah yana karban addu'arsa wata rana a kasuwa ne ma suka yi musu da wani akan wani kasuwanci sai ya fushi ya ce Allah ka kashe mai ƙarya a cikinmu sai mutumin nan kawai faɗi ya mutu aiko sai yan sanda suka yi ram da shi shi wannan baba malami sai gaban gwamna sai gwamna ya ce ka kashe shi ya ce a yi wallah ban kashe shi ba ajalin shi ne kawai zo daidai da adda da nayi kowa yana gani ga abin da na ce yana cikin tarihin shi a cikin sirar alamin nubala ya ce Allah ka kashe mai ƙarya a cikinmu sai mutumin ya faɗi ya mutu shi za ka daina musu da bayan Allah na gari akwai wanda bakin shi kamar yanka wuka ne lau aka sama alallahi la'abarrahu wannan bawan Allah ya ce aka ce ah, kana mutarrif buna abdullahi yubadir mutarrif dan abdullahi ya kasance yubadir yana fita da jijjifi yana fita da asubanci ya tafi daji shine ma'anan yubadir yana zuwa daji sana'a shi shine ya je daji ya saro itace ko yayi farauta da makamantansu to yakan fita da sassafe fa yadkhulu kullu juma'ati sai ya shigo gari ainihin ranar juma'a fa adlata fa hatta idza kana inda al-maqabir yawm al-juma'a qala fara'aitu sahiba kulli qabrin jalisan ala qabri wannan riwaya jama'a an samu matsala a yadda suka kawo ta haka ko ba ta fassaru mana daidai ba sai mun ɗauko ta daga asalin tushenta ɗaya daga cikin tushenta bari mu ji ta daga littafin ar na ibn al-qayyim wannan shi littafin ar na al-imam al-hafiz ibn qayyim al-jawziya wannan dake hannu na tahqiqin malam yusuf ali ainihin wato al-badawi bugu ne da aka yi shi a kasar ainihin wato a kasar abin nan lubnan a kasar lubnan suka buga shi a beirut kenan an buga shi a shekarar 1998 gashi wannan littafi yana da muhimmanci musamman game da wannan qadiya ta fahimtar yadda Allah yake yi da rayukan bayi in sun mutu alaƙar rayuka da rayuwa a barzahu da mafarkai waɗanda bayan Allah suke yi su ga ainihin ‘yan uwansu da suka mutu da bayani akan azabar kabari da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan da kuma bayanai akan ainihin abubuwa dalla-dalla da suka shafa ka daga nasoshin alkur'ani da sunna da asar na malaman magabata ina fata mun gane wannan to shi ma ibnu al-qayyim din ya dauko ne daga littafin ibnu abid dunya shine gashi littafin ibnu abid dunya wannan babban malami jama'a al-imam al-hafiz ibnu abid dunya wani malami ne mai rubuce rubuce da yawa muna da mausu'a shiga ta tana zuwa a cikin mujalladi takwas majmu'a ce ta mu'allafa ɗin shi da tafai ne ƙanana daban-daban daban zammul mali zammul jahi kitabul amwal ahadisul qubur almanamat littafai ne iri daban-daban ya rubuta su ƙanana haka to shine wasu malamai suka zauna suka hada su a wuri guda shine wannan ɗaya daga cikin mujalladan yanzu wannan cikin shi akwai kitabul itibar kitabul qubur kitabul ahwal kitabu man asha ba'da al-mauti sifatul janna sifatun nar kitabul aqli wa fadlihi kitabul uzla wal infirad haka yake yin su kanana littafai to a cikin kitabul quburi asali ibnu abid dunya ya rawaito wannan magana to amma saboda wannan nuskar ta littafin ar-ruh muhaqqiq muhaqqaqa ce ko za mu fi samun hadisin yadda yake a ciki gashi a cikin shafi na hamsin da shida al'imamu ibn al yake cewa ya ɗauko daga isnadin mausu'an nan ta ibn abid duniya ya ce haddasana khalid ibn khaddashin qala haddasana ja'far ibn sulaimana an abid tayyahi qala abid tayyahi ya ce kana mutarrifun yabdu kaga a can sai aka ce mene kana yubadir ko anan kuma kana yabdu mutarrif ya kasance yana yin albadu me kenan ay yakhruju ila albadiya yana zuwa daji ya zauna ya yi tilawa in ya gama karatun shi da nazarin shi yayi bacci in ya ga farauta yayi baya zama cikin gari babban wali ne fa idza kana yawmul juma'a adlaja idan ranar juma'a ta yi sai ya fita tun da dare in aka ce yau daren juma'a sai ya fita tun da wuri tsakar dare ya kama hanya ma'ana adlaja sara bil layli kenan ko qala sami'tu abat tayyahi yaqulu balagana annahu kana yunawwiru lahu fi sautihi mun samu labarin cewa ana ganin haske na bayyana a jikin bulali yadda yake rikewa wanda yake kora dabbar shi sai a ga wani haske irin na waliyi a jiki karanta tarihin sha'ilawa cikin littafin hilyatul auliya na al-imamu abu ni'am al-asfahani duk da wannan abubuwan ba a bukatar suka ma imani amma Allah yana bayyana su ga wasu mutane ba irin na cuwa da ake yi na yanzu na ƙarya ko tsafi ko ci da ƙarfi ba a ce mutum ya shiga motsa sai ce ku ina zuwa sai ya kewaya ta daji a guje ya riga su zuwa garin ya je ya ta haki ya samu wani kududufi ya wanke jikin shi kaga wannan ai almutashabbihu ne bi malami wata kala yace wa kala abu tayyahi سمعت أبا التياهي يقول بلغنا أنه Fa ينور له Wata rana da daddare sai ya taho, حتى إذا kana indal maƙabiri. har da ya zo kusa da makabarta huwima sai gangadi ya kama shi har ya fara ainihin gyada kai akan abun hawan shi ma'ana yana bacci gangadi har ana jin munshari shine ma'anan huwima gengedi ya maka nauyi ba kwanciya ce yadda aka saba ba amma har sai a jimin sharinka wani lokaci za ga mutum haka ko a aji ne wani kawai sai a ji kawai yana gurnani kawai ma'ana bacci a zaune amma ya yi nauyi saboda gajiya da bala'o'in rayuwa ko damuwa ko bukata ko wa huwa ala farasi yayi baccin yana kan dokinsa to a cikin baccin fara'a ahlal quburi sai ga mutanen wannan makabarta kulla sahibi qabrin jalisan ala kabari sai gansu kowa yana zaune a kan kabarin shi faƙalu suka ce haza mutarrifu ya atil juma'a kun ga mutarrif nan zai tafi sallar juma'a yaji suna labarin shi kenan sun ga zai wuce har suna magana shi <laughs> qultu sai na ce da su wata ta'alamuna inda kum yawmal juma'a yanzu kuma na a kabari kun san lissafin ranaku cewa kuna gane yau juma'a ce qalu na'am suka ce kwarai kuwa wa na'lamu ma yaqulu fihi at-tayr kai mun ma san abin da tsuntsaye suke faɗa a ranar juma'a qultu sai na ce da su wa ma yaquluna me tsuntsaye suke faɗa qalu suka ce yaquluna salamun salamun jama'a kun ji wannan hadisi daga ainihin littafin ar-ruh na al-imam al-hafiz ibnu qayyim al-jawziyya dinnan dai haka nan ibnu abid dunya ya fitar da shi da al-imamul bayhaqi a cikin shu'abul iman da abu nu'aymin a cikin hiryatul awliya mujalladi na biyu ina fata mun gane wannan to kamar na ambata wannan shine mawsu'a ta littafan ibnu abi dunya sannan kuma muna da su ɗai daban-daban banda wannan aiki da suka yi a maktabatul asariya ta Bairut na hada littafan wannan isnadi da wannan kissa al-imamu zahabi a cikin siyaru alamin nubala a cikin tarihin mutarif dan abdullah yace isnadin ta ingantacce ne da ba labari ne wanda yake wai na ƙarya ba isnadin ingantacce ne kuma shi mutumin mai gaskiya ne labarin da ya bayar mafarkin da ya yi da wannan ibnu qayyim yake isti'nasi wajen kawo maka cewa da gaske ne an samu wannan yanayi ya faru ina ma ƴan uwa ainihin wato ɗalibai ishara da su koma su karanta waɗannan tafai na Ibn abud duniya da ire-irensu Kamar a cikin wannan mujalladi na nawa ne wannan mujalladi na ainihin wato uku a cikin shi za ka samu kitabul manamat littafin mafarkai kitabul riqati wal buka kitabul hammi wal huzni kitabu qasr amali kitabu tauba makarimul akhlaq da kuma at-tawadu wal khumul hadisai ne da asarai da maganganu na malamai yake ruwaitowa komai da isnadin shi akwai ilimi mai dimbawa jama'a ciki abun bakin ciki shine muna da taqa'usi muna da rauni wajen karanta abubuwan da za su amfane mu sai ka je ka zauna yanzu wannan mujalladi ai mako daya kamata ka yi karanta shi inda kai dalibi ne mako daya yan boko masu karatu wanda suke karanta novel a kwana uku sai karanta Nobel din da yawan shafin shi kamar na wannan ne 300 zuwa 400 a kwana uku cikin weekend din nan daga jiya juma'a zuwa lahadi sai ya sauke shi kuma abin banza ne kawai lagawul hadisi ne kai kuma ka ce kai dalibi ne ba karanta wannan ba da aka kaga in za ka karanta su mujalladi bakwai a cikin wata biyu za ka karanta su wata biyu daga nan zuwa karewa azumi din ka ɗauki mujalladi sai kai ta yawo da shi a wata a mako ɗaya ka karanta duk in ka zauna kai kokari ka karanta shafi ashirin talatin arba'in za ka karanta nan da nan sabawa ake wa dakar da zuciya ake jama'a amma duk wannan yawon da muke a gari ba zai kai mu ba duk inda ka je za ka ga ustadai kawai suna ta yawo suna ta zaman fira suna ta cin waina da alale suna shan lemu da balangu kawai muna ta yawo a gari kawai jama'a ga kayan aiki suna mu kuma kowa littafan da suke jira suke ya karanta su sun mai yawa za ka mutu ma ba gama karanta su ba amma kuma ba ka yi haka ga littafin a tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhira na al-imam al-qurtubi abu abdullah mai tafsiri gashi shi ma mujalladi daya shi ma labarin lahira ne da kabari at-tazkira fi akhbar fi ahwal al-mauta wa akhbar al akwai na ibnu na na abun nan abin nan ibnu rajab bin al-hanbali yana nan a sama karami haka ahwalul mauta ahwalul mauta bala'in da ke cikin mutuwa shi ma yana nan anan sama to dai ya kamata sai ka karanta su sai a ji kana jawabi akan lahira kamar ka je ka gani ko ba haka ba jama'a Allah shi kyauta jama'a kun ji hadisin labarin da ainihin ibnu qayyim yake hakaito mana anan da cikakkiyar riwaya shi bari mu ji yadda ya bada labarin anan yace fa adlaja hatta idza kana inda al maqabir yawm al jum'a qala yace fara'aytu sahiba kulli qabrin ala kabari hijalisa kaga anan sai kaga kamar ido da ido ya gansu dan ba ambaci bacci da mafarki ba kalla kaga da yace da yayi dare ranar juma'a kawai sai ya ga kowane wanda ke da kabari yana zaune akan kabarin a labarin yayi kama da kamar anan kamar ido da ido ya gansu ko wanda ya saba wa dabi'ar rayuwa ko yawwa eh daren juma'a fa adlaja ya fita da daren juma'a abin da yake yi idan juma'a ce a sauran ranaku yana fita da sassafe ya je daji ya je ayyukan shi to amma idan juma'a ce yau alhamis da daddare gobe juma'a ko ba shi daren juma'a ba sai ya fita tun tsakar dare ya je waɗannan ayyukan dan ya dawo ya tare da juma'a shine ma'anan fa adlaja mun gane to can wajen asuba yana dawowa din shine sai bacci ya ɗauke shi a kusa da makabarta sai ya ci gaba da baccin shi akan abun hawan shi shine yayi mafarkin ya gansu su kuma suke wannan labarin har ya ba su amsa sai ya ce mutanen kabari suka ce mishi haza mutarrifu ya atil juma'a qala fa qultu lahum wa ma ta'lamuna indakum aljuma'a wa ta'lamuna indakum aljuma'a yanzu nan kuma kun san juma'a qalu na'am suka ce kwarai kuwa wa na'lamu ma taqulu fi at mun san abin da tsuntsaye ke fadi ma a ranar juma'a qultu wa ma taqulu fihi at-tayru nace da su menene ainihin wato tsuntsu yake faɗa ko tsuntsaye suke faɗa ranar juma'a qalu taqulu rabbi sallim sallim yawmun salihun suna cewa Allah ka tsirtar da mu Allah ka tsirtar da mu Allah ka sa mu samu rana lafiyayya ibn ابن dunya fil manamati wa ghairi, har ila yau ibnu abid duniya nan dai ya ambata a cikin littafin almanamat ɗinnan, wa ghairihi da waninsa an da ahli asim al daga wasu daga cikin mutanen gidan asim al asim ibn abi sabah al ɗaya daga cikin qurra'u ne shahararru duk da yake bai da qira'a wadda take shahararriya abin nan mutawatira qira'atsa shadza ce amma dai ƙari ne kuma siƙa ne daga cikin masu riwaya hadisi asim ibn abi sabah aljahdari ya rasu ja shekara 128 Allah ya gafarta mishi to wani daga cikin mutanen gidansa suka ce ra'aitu asiman al fi manami ba'da mautihi li sanataini bayan asimu ya rasu da shekara biyu sai na gan shi a mafarki na faƙultu. sai na ce da shi alaysa qad mitta ba ka riga ya ka mutu ba qala yace bala i na mutu qultu fa aina anta nace da shi to yanzu ina kake qala yace ana wallahi fi rawdatin min riyadil janna na rantse muku da Allah ni dinnan yanzu ina cikin wani dausayi ne daga cikin dausayen aljanna ubangiji Allah ya samu a ciki ana wa nafarun min ashabi ni da wasu abokaina najtami'u fi najtami'u kulla laylati juma'atin wa sabihatiha kowane daren juma'a da wayewa garin juma'a muna taruwa ila bakar ibn abdullahi al-muzanni muna taruwa a gun bakar ibn abdullahi ibn umar al-muzanni kenan babban malami daga cikin malaman ƙasar basara wanda yake malami ne shahararren malami ana ambatan shi wajen ilimi da hasanul basari da ainihin muhammad ibn sirina ya rasu hijira da shekara 106 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama suka ce yace muna taruwa a gun wannan malami fanaltaki akhbarakum sai mu je mu ji labaran da suke faruwa a duniya ma'ana muna zuwa sai mu samu labaran abubuwan da suke faruwa a nan duniya mutanen lahira mutanen kabari suna samun labaran abubuwan da suke faruwa a duniya ɗaya daga cikin hanyoyin shine irin wannan hanya idan suka taru a wuri guda a wurin wani salihin bawa ko wasu salihan bayi to Allah cikin hikimarsa yakan ba su ilimi ta hanyar ilhama ko ya ba mala'iku dama su sanar su abin da zai faru ka ya tabbata ma har akan gaya musu wane ne next person da zai mutu a cikin iyalansu ko na kusa da su duk kuwa karanta wannan littafin na ainihin wato abin nan dinnan na ibn duniya za mu zo kuma can gaba in Allah ya kai mu a cikin inda zai mana magana akan fassarar mafarki za mu daddale karatu akan wannan dalla dalla insha Allah ilimi ne a cikin sunna don wasu za su ji wannan yanzu su fara sakin maganganu to wanda ya san bai san wannan bai ya shiru kawai ba hankali kan ya je ya dan raba kanshi da dan ragowar imanin shi da take tare da shi da akwai musamman yan umma yan izala sa da saurin cewa abu kaza ƙarya ne haka suka dinga yi akan aljanu haka suka yi akan siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka yi akan kaza haka suka yi akan kaza akan abin nan kunuti da ake na nazila haka yanzu suke akan sallar juma'a da hantsi ga sunan muna ganin su mutum ba zai haƙura ba sai ya yi baran-baran da imanin shi ko kuma ko bai rabu da imanin shi ba ya rabu da mutuncin da ake ganin shi da shi a wayi gari kowa ya rena shi to haka wanda bai san ilimin fasara mafarki ba jama'a to ba ruwan shi da wannan harka kamar yadda duk surutunka da iya bokonka in baka karanta medicine ba ba ruwanka da diagnosis da yadda ake rubuta prescription da yadda ake ainihin mu'alaja ake ake duba marasa lafiya ba ruwanka sai ka je kai mai ka karanta loko, to je ka can kotu ku ta rigima da ku da alƙalai ko ka zama ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama kullum ba ka gidan rediyo ba ka jarida kana ba da press conference kai ta ne da za ka yi kai irin shigar da ka ga dama kai ci abincin da kake so ka faɗi duk magana da kake so ka goyi bayan ra'ayin da ka ga dama dama irin abin da aka maka horo akan shi kenan kai me kai kai masanin harsuna ne ko to je kai ta bayani kana analysis na harsuna amma ka kyala wannan harka ga waɗanda suka santa za mu ɗauko daga malamai ba mu ce mu mun sani ba amma za mu ɗauko daga ibn qayyim din nan da wasu malamai a cikin littafansu wanda suka yi magana akan fasara mafarki ƴan uwa ɗalibai su koma su karanta kamar littafin ainihin wato i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin na ibn qayyim ka ji bayani akan fasara mafarki da wasu littafan ire-iren waɗannan za mu zo da zamu magana akan su insha Allah a takaice jama'a kaji daga cikin hanyoyin shine Allah yana huwace musu sai su ji labarin daga cikin hanyoyin kuma shine idan wani ya mutu a nan duniya sabon mutuwa kenan ko latest arrival kenan ko to da zaran ya isa lahira ko ya isa barzahu rayuka za su zo su kewaye ran shi wanda suka riga shi mutuwa wannan hadisi yana cikin sunan abi dawuda da isnadi ingantacce su fara mishi lalai da marhaban har a cikin sai a ce a bar shi ya huta ya sha wahala hanya a bashi sai gobe za a bashi ya huta tukunna sai gobe a zo a sake zama kowa na da tambayoyi ina suwa ne ya yara na ya iyalina da na mutu na basu duk za a bashi labari a ce matarka ai ta yi aure wana ta aura wana kuma yanzu ya gama jami'a wana ya samu aiki wana kuma ƴaƴan shi yanzu suna nan a gidan marayu wana kuma da kasan shi da arziki yanzu ya tsiyace yanzu ana ta kaza duk za a ba su labaran duniya gaba daya har manzon Allah ya ce sai su tambaya to ina wana fa wana kuma ai wana ya riga ni mutuwa to shikenan sai shi salati sai istirja'i to a ce to yana ɗayan gidan kenan tunda dai ba a ganshi a wannan gidan na ni'ima ba to yana ɗayan gidan duk sai ai shiru hankali ya tashi yana cikin sunan abi dawuda wannan jama'a duka a cikin katun sunna ne ina fata mun gane wannan shine ya ci gaba da cewa ya tambaye shi ka mutu ya ce ƙarai ya mutu to ya kuke yi ya ce muna taruwa a wajen bakaru ɗan abdullahi muzanni mu ji labaranku ƙultu sai ni na ce da shi na ce da asimu kenan ajsamukum am hukum kuna taruwa da jikunanku ne ko da rayukanku ƙala haihata baliyatul ya ce ina ai jikuna sun riga sun daddage sun zama ƙasa wa inna ma ta talaƙal arwahu rayuka ne suke haduwa Ƙala, kultu sai na ce da shi fa hal ta'lamuna bi ziyaratina lakum shin kuna sane da ziyarar da muke muku kala yace na alamu kware ku muna sane biha da ziyarar da kuke mana ashiyatal juma'a a yammacin juma'a wa yawmal juma'a kullahu da kuma ranar juma'a gaba ɗayansa wa yawmas sabti da ranar asabaci ila tulu shamsi. wa lailatul sabti ko da daren asabar ila tsulu ishamsi har zuwa fitowar rana qala kultu fa kaifa zalika duna ayyami kulliha yace to me yasa kuke samun wannan ilimin da sanin mun zo ziyara a ranar juma'a amma banda sauran da ku qala li fadli yawmil juma'a wa azamati saboda falalar juma'a da ainihin darajar juma'a ina ruwan ibnu qayyim kaji karatu har sai an kafa hujja da abinda ba a wannan duniya ma yake faruwa ba hakan ka ɗauki littafin ijtima'ul juyush islamiyya ala ghazwil jahmiyyah mu'atla wal jahmiyyah haka yake kawo hujjoji game da tabbatar da sifofin Allah khabariya daga Qur'ani daga hadisi daga sahabbai daga tabi'ai daga malaman hadisi daga malaman qira'a malaman fiqh daga mawaka daga sarakuna daga yan kasuwa har daga aljannu sai ya kawo da hujja daga ko ina sai ya kawo ta sai ya kura duk gudun wani tsagera ina fata mun gane wannan saboda ilimin ya ishe shi Allah ya gafarta musu wa zakar ibn abi dunya aidan an muhammad ibn wasi'in annahu kana yadhhabu kulla gadati kulla gadati sabtin hatta ya'ti al-jabbana yace wannan mutum mai suna muhammadu dan wasi ya kasance yana fita duk ranar asabar har ya je wata anguwa mai suna aljabbana wata kasuwa ce wadda ake yin ainihin cikui kasuwar da ake shanya nono yana zama ya daskare fa ya kifu alal quburi to tana kusa da makabarta idan ya je wannan kasuwa sai ya tsaya a wajen makabartar fa yusallimu alaihim sai ya yi ma mutanen makabartar sallama yadda aka sani a sunna wa ya ulahum sai ya musu addu'a thumma yansarifu sannan sai ya juya ya bada baya faqila lah sai aka ce da su aka ce da shi law ta hadha yauma, yawma yawm ka ithnain da ranar ziyarar ka zuwa makabartar nan ranar litinin mana qala sai ya balaga balagani annal mauta ya'lamuna bi zuwarihim yawm juma'a. ina zuwa ranar juma'a ne saboda na samu labarin an ce waɗannan da ke kwance a kabari sun san masu zuwa ziyararsu ranar juma'a wa yawman qablahu wa yawman ba'dahu kuma sun sani a ranar alhamis sun sani a ranar asabar وذكر عن سفيان الثوري قال بلغني عن الضحاك أنه قال sannan daga Sufyan thauri ainihin daga Dhahak yace man zara kabaran yawm as-sabti qabla tulu'i ishamsi shamsi mayitu mayyitu bi ziyaratihi wanda ya ziyarci makabarta ranan asabar tun da daren asabar ma'ana ranan juma'a da dare kenan kafin rana ta fito to waɗanda ya ziyarta za su san yazo faqila la kaifa zalika aka ce da dahaku ya ka wannan magana qala li makani yawmil juma'a li makani yawmil juma'a saboda matsayin ranar juma'a duk waɗannan asar suna cikin littafin nan ar-ruh kuma suna cikin littafan na ibnu abid duniya musamman a cikin ar-ruhu din nan za ka karanta da bayanai da sharhohi da fa'idoji da ibnu qayyim yake fitarwa da raddi da yake ma ainihin malahida wanda ba su yarda cewa akwai ruhi da Allah ya sa a cikin jukkunan mutane waɗanda kuma suke koma ga Allah ba ƙarin bayani da zamu yi anan shine jama'a ya kamata mu gane cewa ziyarar makabarta na daga cikin sunna a cikin addinin musulunci shine musulmai su dinga ziyarar makabartu don yin addu'a ga mamatansu da kuma ainihin wato ya zama izina gare su ka dinga tuna cewa tun makabartar da ka je ka gani waɗannan kaburbura mutanen da ke ciki an yi lokacin da suke raye suna da ƴan uwa suna da iyalai suna da sana'o'i suna da karamomi da daraja wasu sun bi ka ilimi da shekaru da wayau da kuɗi da arziki an fi ƙaunarsu a cikin danginsu da jama'arsu fiye da ƙaunar da ake maka an fi buƙatar su fiye da buƙatar da ake maka amma da haka mutuwa bata kyale su ba sa da ya zo ba a daga musu kafa ba kaga kai ma sai ka san cewa to abin da yasa ka gaba ka mutu ba har zuwa sanda kake wannan tunanin saboda ajalin ka bai bane kuma ajalin nan yana tafe ana nan ana nan a kwana a tashi sai a waye gari kai ma ka zan babu wannan sai yasa ka dau izina ka gyara abubuwan da kake yi ka kara zage dantse wajen ayyukan alkhairi ka tuna cewa wannan rayuwa ta duniya ba ta da tabbas rayuwar lahira ita ce tabbas ita ya kamata a yi wa tanadi wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma sai addu'a da za ka yi musu Allah ya ainihin rangwanta musu kai ma Allah ya ƙara maka falala kamar yadda aka sani idan an shiga za yi sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum ko wata addu'a makamancin wannan sannan idan za ka ratsa tsakanin kaburbura ba a shiga da takalmi ana ratsa tsakankanin kaburbura sannan ya fi dacewa ka bullo ta gabashin kaburburan ma'ana ta fuskan inda mamatan suke kwance idan wani ne na musamman za ka ziyarce shi sai ka zo ka tsaya a bakin kabarin ka mai sallama kana mai kallon yamma kenan sannan sai ka juya ka kalli alƙibla ka tsaya daidai ƙeyasa ko makamancin haka sai ka mai addu'o'in da za ka mishi sannan kuma sai ka yi wa dukkanin makabartar gaba ɗaya addu'a ba daidai bane idan an je kai gawa mutane su silale daga aikin da ake na wannan gawa da mata jana'iza su silale su shiga cikin kabarbara suna yawo suna surutai suna daukan hotuna ko suna nuna kabarbaran yan uwansu da iyayensu da matansu da da yayansu wannan ba daidai bane jama'a idan an zo to a fara yin abin da aka zo yi kenan na wannan mamaci da aka kawo yanzu in ya so daga baya ka yi tsayawa kai wani abu amma aslan ziyarar kabari yanzu sai ka tashi kawai ka hau abun hawanka ko ka nemi abun hawa na ainihin wato haya ko in kusa ne da inda kake ka taka da kafa ka je kawai ka zo ziyarar kamar da ziyarar wanda ke raye haka ake yin ta daurin aure da ta'aziyya ba ziyara bane ba zumunci bane ya kamata mu san wannan dan akwai abin da ya kai ka me ya kawo ka daurin aure me ya kawo ka an yi mutuwa me ya kawo ka an yi haihuwa to ba ziyara bane akwai dalilin da ya kawo ka ɗaya kake da wanda ya zo bin bashi akwai abin da ya kawo ka akwai makasudi amma in kana so ka ziyara ka samu ladan shine ka tashi ka je gun dan uwanka ko danginka ko masoyanka ba ka da wata bukata a wurin su kawai kana so ka je ka gansu ka yi isti'inasi da su ka sada zumunci wannan shine zumunci da ake ana raye ko to haka ma zumuncin da ake da mamata shi ma irin wannan yanzu kawai ka sai ka je ka sai mai ka sa a babur ɗinka sai ka buga kawai sai dambu da safe ne da rana da dare ne sai kai fakin ka shiga ko ku shiga kai da wanda kuka je ku yi addu'a ku tsaya ku tuna lahira ku yi abin da za ku yi wanda bai saba suna ba ku je ku tafi abu haka ake ziyara makwata jama'a amma kowa ya kan shi adalci wani ma bai taba yi ba wannan daga cikin sunnoni da mutane suka yi watsi da ita akwai wanda bai taba zuwa makabarta da sunan ziyara ba kai wani raka ma gawa ya manta las gawa da ya raka kuma kullum sai an mutu saboda wai mu abin da muke dauka duk wanda ya mutu to muna kallon waye mutumin ba wai me yayi aikin ba aikin duka ladan shi iri ɗaya ne amma idan wanda ya mutu mai daraja ne za ga mutane suna gaba gaba wajen zuwa magabarta amma an ba wani bane fa kowa kawai sai sai tafi harkar shi kawai irin wanda ya mutu ai kawai wani wani nobody ne he is nobody ko to ba wanda zai ji to ladan da ɗaya ne sawa'un kayima wanda ba kowa ba ko kayima wanda ake ganin shi a matsayin wani ladan duka iri ɗaya babu ƙarin lada saboda wana ne sai a ƙara maka lada ya zama riye kenan kake ba dan Allah kake kana yi ne saboda yanzu wannan wanan ka ne ko wani da kake takama da shi ne ya mutu da ka zama duk wanda ya mutu a tare a je a kai shi makabarta kai ma kana samun lada ne ba kankani ba ubangiji Allah ya sa mu cika da imani sai malai yake cewa bayan da ya gama wannan bayanai sai yake cewa asaniya suna falala ta talatin da biyu ta kusa da ta ƙarshe kenan daga cikin falalaran juma'a annahu yukrahu ifradu yawmul juma'a bis an karhanta kadaita ranar juma'a da azumi wa hadha hadha mansusu ahmad wannan shine qarara abinda imamu ahmad ibnu hanbalin ya faɗa anil qala al-asramu al-asram yace qila li abi abdullahi siyamu yawmil juma'a an tambayi abu abdullah ahmad ibn hanbal rahimahullah aka ce ala gafarta malam azumin ranar juma'a fa fa zakara hadithan nahi an an yufrada sai ya ambaci hadisin da ya zo dan haramta dan hani game da kadaita ranar juma'a da azumi thumma qala sannan yace illa an ya kuna fi siyamin kana ya sumu sai dai idan mutum yana cikin wani azumi wanda dama ya saba yana yin azumi wa amma an yi fala amma hakanan kawai ka ware ranar juma'a kai mata azumi na nafila to ba daidai ba ne ƙultu ni ko malam ibnu qayyim sai na ce rajulun okay sai mai tambaya ya ce rajulun kana ya sumu sauman in ji afaram kenan ya ce to mutumin da ya saba wani azumi fa yaftur yawman yana shan rana yana shan ruwa rana kaza yayi azumi ya sumu yoman wa yaftur yoman wato inda ya saba da azumin annabi dauda kenan ko fawqa fitruhu yawmal khamis sai zama ranan shan ruwan shi ta fado ranar alhamis ma'ana yayi azumi litinin ya sha ruwa talata yayi laraba ya sha ruwa alhamis kaga automatically lissafin shi gobe juma'a ranar azumi ne ko wa sawmuhu yawmul juma'a wa fitruhu yawmus sabt zai sha ruwa ranar alhamis ya azumi juma'a ya sake shan ruwa asabar to yaya zai fasarar juma'ata fasarar juma'a mufradan kaga juma'a ta zama ita kadai qala sai imam ahmad ya ce haza illa an ya da saumahu khassa wannan babu komai sai dai in ya zama da gangan ne yake jira ya tsara bari ranar ta zama ranar juma'a ran da zai azumi inna ma kuriha an yi ta'ammadul juma'a ana jin kyamar da gangan mutum ya tsara yin azumin nafila ranar juma'a wa aba malikun wa abu hanifata saumahu kasa'iril ayyami al malik a cikin muwadda da al abu hanifa waɗannan malamai Allah ya gafata musu suka ce babu komai halas ne a yi azumin ranar juma'a na nafila kamar yadda ya halasta a yi azumin saurara da ku qala malikun imam malik yake cewa lam asma ahadan min ahli ilmi wal fiqh wa man yuqtada bihi yanha an siyami yawm al juma'a ni ban ji wani malami daga cikin malamai masana ilimi ko malaman fiqh wanda ya hana a yi azumin ranar juma'a ba matukar wannan malamin mai ilimi ne a fiqh ko hadisi wanda ake ainihin wato koyi da shi ba wa siyamuhu hasanun imam malik yace ni a wuri na yin azumin ranar juma'a abu ne mai kyau wa qad ra'aytu ba'da ahli ilmi yasumuhu yace kuma na ga wasu malamai daga cikin malaman da na sani a garinmu na Madina suna yin azumin nafila ranar juma'a wa urahu kana yataharrahu maliku yace kai ina ma tsammanin da gangan waɗannan malamai suke keɓance juma'a suke kirdadan juma'a su azumi qala ibn abdul babban lauya kenan ko a mazhabin malikiya al-imamu ibnu abdul barr namari Allah ya kara mishi gafara babban malami yace ikhtalafat al-atharu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi siyam yawm al-jum'a an samu maganganu da dama waɗanda suka zo suka saba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da azumin ranar juma'a farawa ibn mas'ud radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kana yasumu thalathata ayyamin min kulli shahrin ibn mas'ud shi da ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana yin azumi kwanaki uku a cikin kowane wata wa qala yace qallama ra'aytuhu muftiran yawmal juma'a kadan ne kwarai na ganshi baya azumi a cikin ranar juma'a wannan hadisi mala ya ce wa za hadisin sahihun hadisi ne ingantacce al'imamu ahmad da tirmizi da nasa'i da abu dawuda dukkaninsu sun fitar da shi da isnadi wanda al'imamu albani ya hassana shi a cikin littafin muktasaru shama'il akwai ash-shama'ilul muhammadiyya ta ainihin al'imamu tirmizi malam albani ya mata ikhtisari to a cikin ɗan littafin ya ainihin wato tabbatar da inganci ko kyautata wannan isnadi وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر يوم الجمعة قط ni ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sharwa ranar juma'a ba zakarahu ibn abi an hafs ibn ghiyas an layth ibn abi an umair ibn abi umair an ibn umara wannan isnadi ne da'ifi gashi nan kana ganin rauni karara babu ko mai kwantsa ida zai ga wannan lais ibn abi sulaimin da'ifi ne haka umair ibn abi umairin majhuli ne wannan hadisi da haka bai inganta ba jama'a ina ba mun gane wannan to bari mu saurara anan saboda lokaci da ya kure sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu ji cikatan wannan matsala da ya bincino mana ita dangane da azumin ranar juma'a wanda yake da littafin sahihu muslim mai sharhin imamun nawawi sai ya taho da juz'i na hudu a cikin kitabu siyami inda al'imamu ainihin muslim ya kawo wannan hadisi a cikin babun da ya kiraya da suna babun nahayi an saumi yawmil juma'ati munfaridan za mu karanta magana da imamu nauyi a takaice mu ainihin ƙara kan waɗannan maganganu da zai insha Allah sharhin muslim na al'imamu nauyi juz'i na hudu insha Allah in ba na manta ba babun kitabu siyami babu an annahi an saumi yawmil juma'ati munfarida za mu saurara anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi